to na ganin zan yi bayani da hausa amma kuma zan bayar da statement ɗin a turanci saboda ganin sauran members imu ya kamata kowa ya understanding what is going on na farko kamar yadda kuka ga an gayyaci 'yan jaridu da sauran esco na duka ga suna kewaye da ni mun zo ne saboda abubuwa da yake faruwa muka ga ya kamata mu kira 'yan jaridu domin mu ɗauki hukunci akan abubuwan da suke faruwa a jam'iyyar apc wanda wannan doka ne ta ba da wannan dama ɗin wato shi wanda muke magana a kansa shi sanato mohammed danjuma goje wanda lokacin flagging up na shi campaign na mai girma gwamna bai halakta ba zuwan tinubu bai halakta ba wasu abubuwa da wanda ba su dace ba wanda yake yin su a jam'iyyance a lokacin kafin lokacin nomination na mun tura masa wani leta na ya daina yin irin wa'annan abubuwan da yake wanda ba daidai ba so mun tura leta kuma leta ya same shi ya reply bai daina ba wanda yake yin su wanda gaskiyan magana abun ya wuce iyaka an yi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba muka sake tura masa takarda na gayyata domin ya zo ya amsa ira a ofis ɗin jam'iyya na watch nan ma bai zo ba ba kuma wani reply muka sake tura masa na biyu takarda wanda ya zo ya yi bayani on 18 karkashin kwamiti da na nada na mutum biyar wanda abubuwan da suka faru a lokacin election sai na nada kwamiti na mutum biyar karkashin su yi sakatare na suka je suka yi aiki suka dawo da report na kwamiti wanda aka gayyace shi on 18 yau kenan akan ya bayyana a gaban jam'iyya domin ya yi bayani mu dinnan muna nan a wannan gari yaransa suna bi suna ce goje kawai mu kuma muna bi muna ce a yi apc daga sama har ƙasa su kuma suna ba da umarni saɓanin abun da mu muke bayarwa kuma muna jam'iyya ɗaya to wannan abun suna goje kawai mu kuma muna a yi daga sama har ƙasa haka muke fama da su har ranar zaɓen mai girma shugaban kasa ya zo to abun takaici shine ranar zaben shugaban ƙasa mutanenmu na jam'iyyar apc suna nan suna fafatawa wajen nema wa apc alfarma wajen al'umma amma shi kuma yana bada wani umarni ta ƙasa wanda in an bi result sheet na mai girma shugaban ƙasa za ka ga apc ita ta ci zaɓe pdp eh, ita ta ci zaɓe a wannan rumfan nasa kanon kashere sannan shi ya ci zaɓe a kanon kashere wall shi ma ya faɗi zaɓe na ne ta ci zaɓe to inda za ku mana adalci kuma kowa mai sauraro zai adalci shine in za a yi adalci ya yi minista shekara nawa ya yi gwamna shekara takwas ya yi senate shekara goma sha biyu in yana yin abun tsakani da allah yaya za a yi apc ta faɗi a polling unit kawai ba wai a ward ba polling unit only polling unit so shi yasa muka naɗa kwamiti ɗin kwamiti ta dawo da report na muka gayyace shi bai zo ba shine esco sun gamsu sun amince da cewa baya biyayya wa jam'iyyar apc baya kuma ba da haɗin kai wa apc yana yin sa kai tsaye ba tare da shawarin jam'iyya ba wannan shine esco ta yi shawara ta yanke hukunci kowa ya sa hannu da amincewansa da yardansa musallame shi daga wannan jam'iyya mai albarka na apc so ina ganin za a ga ganan asalin sa hannun kowa wanda wannan esco ba wai tilasta kowa aka yi ba da amincewan kowa da yardansa domin dukkan gwagwarmaya din da mu aka yi da mu aka yi kuma kowa shaida ne wanda ranar zaben muna jam'iyya ɗaya amma abun takaici holders insa su suka zo suna saran yaran mu agent ɗinmu na apc wanda akwai wanda an ji musu ciwo wanda su ma suna nan a takaici to gaskiyar magana kamar shi yakubu abdullahi an yanke shi mala adamu su dogido duka wa'in yara ne wanda an sare su kuma holders insa kamar amadu Shima, Shima wani memba mu ne esco ne na ward na local gama shi ma akwai stakeholders sa da ya je doke shi kai tsaye a polling unit din juma goja so gaskiya bisa ga wannan a kundin tsarin mulki a kundin tsari na jam'iyyar apc article 21 sub 1 and 2 and 3 ta ba mu wannan dama mu esco na ward mu yi wannan hukunci so gaskiyar magana a wannan kundin tsarin in ka je ka duba za ka ga wannan article 21 din sub 1 and 2 and 3 sannan kuma a constitution na dokan na dokan apc kuma is amended don haka wannan shine muka yi amfani da wannan dama muka kore shi daga jam'iyyar apc a matakin wato kuma akwai kofi wanda za a kai daga nan akwai na local government akwai na state akwai na national chairman akwai na esco eh, kukas na majalisa akwai dai dukkan matakai da ya kamata mun rubuta subcopy wanda za a submitting a wurinsu so wannan shine dalili da muka kira compress domin mu zo mu isar da wannan sako, so 'yan jarida ɗin su yi haƙuri za su ga mun ba da abin wani iri so a yi haƙuri da